هَزِيمٌ da suka shafi aqida a cikin littafin da ake ce mai al'anwarus sami'at yayatin jami'at juz'i biyu ne to juz'i na farko daga shafi na 188 yace ma yufaru min ayati darsi min ayati 190 ila 200 wayannan ayoyi guda goma ke to tamanin da uku mai wai na ari suke karantar da mu da cewa ko yanzu kurare kama an yi maimai amma dai za su zama kamar tamanin da ɗoyi fa'ida ta farko inna fi khalqis samawati su shin muna tare da su abu na tara annaba ma taqaddama yasaluna Allah an yaqiyahum azaban nar masu hankali suna neman Allah ya sake su daga azabar wuta shin kai ma kana roƙon haka ke ma kina roƙon haka Allah ya sake mu daga azabar wuta abu na goma idan an ce Gracias. da mu akan tunani sun sake komawa ga Allah to haka mun muke haka muke komawa ga Allah ya jama'a abu na 38 dalilin fi qawlihi abna 48 wallahu indahu husnul thawab ta'kid li qawli dhalika ath-thawab alladhi a'tahu min fadlihi wa karamihi misali Allah bai girma da kuka farkon ayar sai da ambata nisa a can ƙarshen ayar ayar ƙarshe ma sai da aka ambata nisa Allah bai girma da kuka farkon sura ce yayi wannan yace walin nisa'i nasibun mimma taraka walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw nasiban mafruḍa kamar da mazaje suke da rabucin gado to haka nan mata ma suke da rabucin gado kamar yadda ɗa namiji za a bashi gado to ita ma ɗaya mace ana bata gado kamar yadda miji yake samun gado ita ma mata tana samun mai gado kamar yadda uba yake samun ita ma uwa tana samun gado sai Allah bai girma da kuka yi kwato yancin mata a wajen gado sai aka ba su a maimakon da su ake gada in an bar mata to su ma sun shiga kayan gado kamar an bar su sharo su akuyoyi to su ma mata sun bi su kaga lokacin jahiliya mata ba su da kima ke amma musulunci sai zai ba su gado sai kasance ma Allah bai girma da kuka a cikin ayoyin da za mu zo karanta mafi yawancin mata ko a ce dukkan mata gaba ko wacce tana da rabo ne sananne a ƙur'ani an gane wannan kamar ya a ce tana da rabin dukiyar babanta kar wanda ya taba mata dukiya in babanta ya bar miliyan ɗari to za a bata miliyan nawa za a bata miliyan hamsin baka isa kuma ka rage mata sai ka bata in kuma su sun fi biyu ko daga biyu zuwa sama to za ba su biyu bisa uku ne in an bar miliyan ɗari da ashirin sai a ba su miliyan nau kenan sai a ba su miliyan tamanin miliyan nau, miliyan tamanin wannan allah bai kuma da kuka ya riga ya kamu ba ka nan uwa ita ma sai Allah ya yanka mata nata hmm? yan uwa na wajen kuma su ma Allah ya yanka musu nasu zai zama kenan babban abin da surar take karantar da mu haƙƙin mata wajen me wajen gano haƙƙin mata wajen sadaki Allah ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihla Allah bai nima da kuka ya kwatar wa mata yanci sannan kuma da kyautata zamantakewa Allah mai girma da kuka ya jaddada wannan a cikin surar nan sannan kuma har yanzu daga cikin abubuwan da surar ta yi magana a kai ta yi magana a kan dangantaka da kuma abin da ya shafi shayarwa da abin da ya shafi surukuta mana wani zai zama sirikinka to da wace mata za ka yi aura wace ce ba za yi aura ba surar ta yi magana a kai sannan kuma har yanzu surar ta yi magana a kan rabuwa da kuma sulhu da za a iya samu tsakanin miji da mata yana kasancewa in zama ya dandane a dinga samun wasu garka, to ya za ya samu sulhu ita matan ya za ta yi tasarar da wani hakkinta don dai ta samu zama tare da mijinta wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala ya za a yi sulhu ya za a samu sulhu a gidajen auratayya to surar ta ka ne da za mu yi sulhu tsakanin mazaje tare da mata kamar yadda surar nan ta ka mana maganar marayu da kuma hadarin cin dukiyar maraya ina masu cin dukiyar marayu Allah bai gima da kaka ya tsoratar lalle wanda suke cin dukiyar marayu tun daga nan duniya suna cin wuta ne a cikin cikinsu kuma gobe kiyama za su koni da wutan sa'i Allah mai girma da kuka ya sake cewa wa atu wa atul yatama amwalahum ku ba mu marayun nan fa su kaga duka wannan yana na maka cewa kenan ana raba gina shi a gargajiyance sannan Allah mai sai bar ɗan uwa kawai to yaya gadon su zai kasance idan mutum ya bar ɗan uwar shi kawai guda ɗaya wanda suka haɗa uwa ne uba ne to tana da rabin abin da ya bari ta kusan daidai da rabon wa kenan rabon ya yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya tana da ƙarfi sosai idan babu mai kore ta idan mutum ya rasu bai bar ɗaya ba bai bar jika ba sai bar ɗan uwar shi uwa ɗaya uba ɗaya to za a bata rabin dukiyar ɗan uwanta kamar yadda in ya ce baban ta ya rasu ita ma na bata rabin dukiya to haka ita ma yan take bai yi zama kuma an bar maza da mata ne mutum ya bar yan uwan shi maza da mata to shi kenan sai na muke samu biyu mata samu kashi ɗaya. dole ne a jumlace abin da wannan sannan ko kuma ka iya gaya ma wanda in ba zai ji naka ba ka gaya ma wanda in ya gaya mai zai ji to wannan shine asali marra aminku munkara falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya munkari ya kawar da shi da hannun shi in ba zai iya ba ka bi misali kaga sai ka gaya mai da baki ke in ma ba za ka iya ba shi kenan sai ka ki a zuciyarka wannan shine dai maratin masu kyau da in mutum ya bi insha Allah zai samu cin nasara to amma idan ka ka fallasa a cikin mutane to a maimakon ya zama kuma sai zama mai sai zama barna Allah ke da